بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم فصل faslun wannan fasali ne hal izalatun najasati an sauke musallin walau tsarfa imamatihi wa makanihi wa badanihi la tsarfa hasirihi sunnatun aw wajibatun inda karba kadara wa illa a adar zukuraini da isra'ari hilafin wajen kafin saɓanin malamai matabbaci na halin da shin ya zaɗa sun na jazaki fasalin wannan fasali ne fi bayani izalatin najasati fi bayani kuma izalatin najasati wannan fasali ne mai bayani kan hukuncin gudda najasa wa bada al-musannif rahimahullah bi hukumi izalatiha ya fara da hukuncin gudda ita ya ce hal izalatun najasati shin gudda najasa ta'assafat ce wanda ya kasance ta hukunci almujabati mai zama sababi na ha ga wanda ya kasance ta sifanto bihi da shi shi kasance akwai ta ga jiki ne ko akwai ta ga wurin sallah tai ku, ko kuma akwai ta ga tuwa tai wata man'u salati biha hada sallah da ita wato wannan tashe wanda ya kasance hukumi ya shi sadda duk wanda ya kasance ya sifantu da shi ba zai tsala da ba ita take kira da jasa don haka ce hal izalatun najati shingun da najasa an sauke musallin daga tufan mai sallah da yake an sauke musallin daga tufan mai sallah wata abin da ke tufan mai sallah wata ai mahamudu musulmi abinda mai sallah shi ke ɗauke da shi duk abin da mai sallah shi ka ɗauki da shi watan shi ne tufa ne walau a imatatihi ko da koke shi na wani ɗaya na alamar miyu bin ardi wanda ya kasance an yi hada shi ga ƙasa wa ɗarful shi kuma wani ɓangare na daban na tuwaɗan shi kasance mutu annuman bihi ya yi rawani da shi au mutu hazuman bihi ko ya yi ɗamara da shi au masu kullu ko shi na rike da shi da ya jihi ga rai. to wannan dai shi ne yarfa imamaci yanzu wanda ya naɗa rawani da ya naɗa rawani ya rawani shi na ya shiga ƙasa gehen rawani ga da ya shiga ƙasa ya kasance akwai najisa gare shi to najisan nan da aka gare shi lalle wajibi na a gurda ita ko da ki gashi ɗarame da rawanin amma sashen shi na zuba ga ƙasa sashen da aka daga ƙasa shina motsi da motsawar ga da aka kai nai ko ko bai motsawa da motsawar ga da aka kai ne wajibi ne su gudu wannan najasa ko kuma sashen rawanin ga da daga ƙasa shi sha motsawa saboda motsawar ga da tsaura ga kugoshi ko bai motsawa saboda motsawar na rawanin da aka tsaure kugoshi wajibi ne su gudu wannan najasa wanda aka ɗarfi imamaci ko kuma allah misali ya rike dawani ne gudun kashe bace ko gudun kada a sashi sashe ne shi na zube ga ƙasa sashen da an zube ga ƙasa ya kasance akwai najasa gare shi wanga da yake kirganci bai da najasa to ko da wancan da a can gehen can bai motsawa saboda motsin wanga da aka hannu ne ko kuma shi na motsawa saboda motsin wancan da aka hannu ne to wajibi ne na shi da wannan najasa wadda aka gehen rawani don haka ce wadda rafa imamatihi ko da ko je da nena wa badanihi haka nan kuma wajibin shi na shigun da najasa wadda aga zahirin jiki ne wajibi na shigun da najasa wadda kance a zahirin jiki ne daga cikin zahirin jiki sai su ce domin huda famihi haka nan ma cikin hanci ne a zahiru famihi haka nan najasa da cikin bakin shi wajibin shi na shigun da ita lokacin sallah kamar wanda Allah kuraje ga bakin shi wanda aka kuraje ga baki idan lokacin sallah yayi wajibi ne na shi kurkure baki ne daga wannan jinin da